yau talata ɗaya ga watan sha'aban hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya daidai da sha uku ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma wannan wani lokaci ne na musamman da muka keɓe ɗaliban makarantar mu na darul hadithin salafiya domin makarantar da su wasu daga cikin ilmomi waɗanda muke zaton suna da matukan bukatuwa zuwa gare su kuma a haƙiƙanin gaskiya waɗannan darussa suna daga cikin darussa da muka ƙarrara su a wannan majalisi namu muke fatan allah maɗaukin sarki ya taimake mu wajen muga mun karantar da ɗalibanmu waɗannan ilmomin na daga cikin ilimin duk da cewa akwai wasu daga cikin 'yan aji zuwa da ke wannan makaranta da ake karantar da su waɗannan littattafai ko ma an karantar da su wasu daga cikin littattafan da ke magana musamman akan waɗannan masayi ɗin sai dai waɗannan wasu ɗalibai ne na musamman da muka sanya musu littafin mabahis fi usulul fiqh wannan littafi na almabahis fi usulul fiqh a dr muhammad kabir yunus shi ya tattara shi kuma wannan littafi malamin ya ce zai yi magana ne akan wasu al'amura kamar haka na farko masadiru tashri'il islami za a yi magana dangane da wai shari'ar musulunci ina ne asalin maɓuɓɓuganta daga ina da ina ne ake cirato al'abin da yake da alaka da shari'ar musulunci a ce kaza halal ne ko kaza haram ne ko kaza musulunci ne ko kaza kafirci ne ko kaza ya dace ko kaza bai dace ba daga ina ne asalin inda ake tsatsafo waɗannan abubuwa su zama shari'ar musulunci ƙarara za mu yi bayani dangane da akwai masadiru tashri'il islami al-muttafaqu alaiha inda ake kafa shari'ar musulunci bayanai inda malamai gaba ɗaya suka haɗu a kan waɗannan cewa lallai masadir ne a tashri'i al-islami wanda dukkanin malamai sun amintu sun ginu akan haka to bayan nan malam ya ce zai yi mana magana akan fiqhu maqasidut shari'a a shari'atul islamiyya malam zai mana bayani akan fiqhun manufofin shari'ar musulunci waɗannan abubuwan da aka ce su ne shari'ar musulunci su ne dokokin musulunci su ne ƙa'idojin musulunci menene manufan kawo su da kuma shar'anta su jama'a mun gane wannan da kyau ko. domin ya zama wajibi ka fahimci da aka ce wane yi kaza wace manufa ce ke cikin yi kaza din nan da aka ce wane bar kaza menene ke cikin waɗannan manufofi da ya sa aka ce wane kaza din nan karkaye su jama'a mun gano wannan da kyau ya zama wajibi ka san wannan domin zai taimake ka wajen bin umarnin na'ayi ko a bari ina fatan mun fahimci wannan da kyau ka san makasudin da ya sa aka ce yi kaza to za ka fi kowa dagewa da zage dantse da sa himman ka wajen yin wannan abu saboda ka san manufar bar kaza ka san manufan da ya sa aka ce ka bari ko don akwai wani amfanin da za ka iya rasawa sakamakon yin shi ko wata illa daga cikin illoli da za su iya samun ka in kana aikata waɗannan abubuwa da shari'ar musulunci ta hana to bayan wannan Malam ya ce zai mana bayani akan alkhilaful fiqhiyyu wal manhaji tukuna idan aka ce alkhilaf sabani me ake nufi da sabani shin sabani duk inda yake alkhairi ne shin sabani duk inda ya zo sharri ne kuma me ake kira da sabani kuma malam zai mana bayani kuma mu in mun zo da izinin allah daidai wannan waje za mu yi ƙoƙarin faɗaɗa me ake nufi da ikhtilaf na attanawo saɓani na nau'antuwan abubuwa sannan a bayani dangane da ikhtilafu tadat saɓani da ke ɗauke da kawo tsakanin wasu daga cikin abubuwa waɗannan abubuwan wajibi ne a matsayinka na ɗalibin ilimi a farko kasansu. ba don komi ba sai za ka iya zuwa da abubuwan da kai a tunaninka saɓani ne na karo to sai a ce maka wannan ba saɓani ne na karo ba saɓani ne na attanawo nau'o'in abubuwan ne suka sha bamban da junansu ina fatan kun fahimci wannan da kyau sannan za a yi bayani dangane da manhaji shin idan aka samu saɓani na fiƙihu shin wannan saɓanin yana tasiri ya kai ga a ce an samu saɓani ne na aƙida kuma yaya ake fuskantar irin wannan saɓani na fahimtar fikihu sannan idan kuma ya zama manhaji ne tukuna ma menene manhaji ya ke samun saɓani na manhaji kuna gane wannan da kyau ku wajibi ne a san wannan sannan malam zai mana bayani dangane da anwa'uhu nau'ukan shi wa ahkamuhu malam zai mana bayani dangane da hakam hukunce-hukuncen da ke cikin wannan alkhilaful fikihi wal manhaji sannan wa adabuhu da kuma ladubban shi ina fatan mun gano wannan da kyau kenan daga daidai abin da malam ke nufin ya bayyana mana a cikin wannan littafi za mu fahimci wasu irin ilmomi ne da za su taimaka mana wajen fahimtar alkur'ani da hadithi kuma su taimaka mana wajen fahimtar yadda za mu kira mutane cikin sauƙi su fahimci saƙon nan da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake tafi mana da shi allah madaukin sarki ya sa mu dace da farko sai malam ya ce bismillahir rahmanir rahim masadiru tashri'il islami daga ina ne ake curo hukunce-hukuncen addinin musulunci so da dama mutum zai yi magana sai a ce ina dalilinka ina hujjanka sai mutum ce to ai kaza da kaza sai fara kawo abin da ya fahimta na tunani da ra'ayi ko kun gane wannan to idan ya zama abu ne na tunani da ra'ayi ake tattaunawa ba wai abin da yake da alaka da addini da shari'a ba idan kai kokarin kawo fahimtanka saboda ka wasa kwakwalwa to a daidai wannan lokaci ba wanda zai zarge ka ko mun fahimci wannan da kyau ko amma ko in ya zama ana tattauna wani abu ne wanda yake da alaka da halattawa ko haramtawa ko abin da yake da alaka da yi ko bari da yake da alaka da musulunci kai tsaye to anan ana son ka ɗauko mana hukuncinka ne daga ɗaya daga cikin abubuwan nan da malam zai zayyana mana kuma in so samu ne ka kawo daga cikin almuttafaqo alaiha wanda malamai sun haɗa kai in ma ka iya kawowa daga cikin almuhtalafu fiha ko almuhtalafu alaiha to sai a duba a ga shin suna karo da waɗancan ɗin kuma za mu ji suwane ne suka zo da masadir kuma suka ce su ma a tashiri'i ne amma ko malamai suka yi saɓani a kai shin malaman sun karɓa ko ko ba su karɓa ba mala ya ce masadiru tashiri'il islami kathira inda yake bi a tsamo a tsatsafo abin da yake da alaka da shar'antawa a cikin musulunci abubuwa ne masu yawan gaske a hammuha mala ya ce mafi mahimmanci daga ciki ga su guda goma sha ɗaya to a nan mala ya cakuɗa waɗanda suke almuttafaqu alaiha ne da kuma waɗanda aka yi saɓani a kansu awwalan mala ya ce alƙur'anul karim alƙur'ani shine masdarin farko daga cikin waɗannan masadir da ake kafa shari'ar musulunci a kai kenan duk abin da mutum zai yi inda yana da alaka da musulunci na yi ko bari ana son wannan abin ya zama ƙur'ani ya yi magana a kan shi ko kuma ya kasance ƙur'ani ya yi ishara zuwa a kan shi ko kuma abin nan ya kasance bai warware abin da ƙur'ani yake magana a kan shi malam zai mana sharhi dangane da me ake nufi da alkur'an ake cire hukunci a cikin alkur'anin na biyu mala ya ce a sunna sunna idan aka ce a sunna ana nufi da cewa rayuwar annabi ɗungurungun ko mun gano wannan da kyau ku rayuwar annabi gaba ɗayanta tana zama abin kafa shari'a ne daga lokacin da allah maɗaukin sarki ya aiko shi a matsayin manzo domin yana cewa laƙar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kenan sai sanda ya zama rasulullahi to daga lokacin maganganun shi ayyukan shi an yi a gaban shi ya yi ja baki ya yi shiru to waɗannan to su ma ana kafa shari'a a kansu da kuma bayani dangane da wasafa siffofin halitta ko siffofin ɗabi'a da dai sauransu in muka zo ɓangaren da ke bayani akan as-sunna malam zai ƙara mana bayanin me ake nufi na uku sai ce al-ijma ijma'i ma ɗaya daga cikin masadir ne a tashri'i kuma al-islami wanda suke al muttafaqo alaiha duk malamai sun haɗu da haka to kuma shi ijma'i dama al-qur'ani da sunna suke tabbatar da shi ba wai malamai ne kawai za su tare su ajiye alkur'ani da sunna a gefe kowa ya kawo ra'ayin shi ba a'a a cikin alkur'anin da sunnan ne za a kafa hujjoji akan abubuwan da ake son a yi ijima'i a kan shi misali wani abu ne ya taso ma al'umma wanda ƙarara ba a da shi a cikin alkur'ani misali ƙur'ani bai magana a kan shi ba ƙarara sunna ba ta magana a kan shi ba ƙarara to sai manya-manyan malamai mu ji hidai kenan wannan zai kai mu zuwa ga mu fahimci kuma mu karanta mai darasi dangane da al-ahkam al-ijtihadi hukunce-hukuncen ijtihadi da kuma siffofin mujtahid da dai sauran abubuwan da ake ijtihadi a kansu kenan in kun fahimci waɗannan bayanan da kyan gaske kenan wannan karatun zai yi faɗi ana son a kai ka wani matsayi ne da kai da kanka za ka iya shiga cikin alkur'ani da hadithi da abubuwan da za su fito baya a nan ka iya fiffitar ma musulunci da dokoki musulmi su fahimci inda za a sa mu gaba to idan aka zauna kan waɗannan abubuwa to sai malamai sai su ce a ƙarƙashin aya kaza da hadithi kaza sun fahimci wannan abin da ya zo to haram ne ko kun gane wannan da kyau ko ko sun fahimci abu kaza da abu kaza da abu kaza to halal ne jama'ar annabi kun fahimci wannan da kyau ko to wannan ijma'in kenan yana da alaka ɗari bisa ɗari da me yana da alaka da alkur'ani da hadisi to kun ga waɗannan guda ukun su ne almuttafaqu alaiha waɗanda malamai suka haɗa kansu ko mun fahimci wannan da kyau ko na hudu shine alkiyas mun fahimci wannan da kyau ko Kiyasi ma ɗaya daga cikin masadir a tashari'i ne na musulunci wanda shi wannan kiyasin. to malamai sun yi saɓani a kan shi saɓanin da suka yi shine akwai kiyasi sahihi akwai kuma kiyasi wanda ya zama fasidi Kiyasi sahihi shine wanda yake da ta cewa a cikin al'amarin addini wanda bai saba ma addinin ba kuma fahimci wannan da kyau ko ma'ana kiyasi fasidi idan kiyasi ya zama fasidi to wajibi ne mutane su dunkule shi su yi watsi da shi bayan duniya sanda aka dunkule shi aka yi watsi da shi bayan duniya sai a ce kiyasi ne wanda ya zama ya saba ma nasi aka haka suna cewa alkiyasu ma alfarik ko alkiyas fi makabalatin nas kuna gane wannan da kyau ko ko kuma ya kasance abin da aka yi kiyasin da shi to bai daidai ba misali imamu malik imamu darul hijira yake cewa ba za a yanki ba za a yi sadaki ba sai da abin da ya kai rubu dina sai aka ce saboda me sai ce saboda barawo ba a yanke hannun shi sai in ya saci abin da ya kai rubu dina sai aka ce to me alakan kiyasin aure da wannan sai ce ai za a kawar ma da shi wancan barawo wata gaba ne daga cikin gabobin da yake cin amfaninsu to haka shi ma wannan wannan budurwa da aka aure ta ba za a amfani da ita ba sai in an ba ta rubu'in dina domin ita ma wata gaba ne da za a kawar da shi sai aka ce a wannan kiyasi da maluku ya kiyasi ne ma alfarin ba su ɗaya ba wannan yanke hannun za a yi yar. ita wannan matan da aka aure ta yanke farjin za a yi ayar kaga kiyasi ne ma alfarin ko mun gano wannan da kyau ku misalin inda za a yin ijima'i abu ne ya taso ma al'umma kawo misali yanzu an zo an saida maka da lemun kwalba sai ka ɓare a kwankwalatin sai ka ga hoton mota in ka kai kamfani za su baka mota mai hukuncin wannan in ka duba alkur'ani sai ga ƙarar da bai yi maganan wannan in ka duba cikin hadisai sai ga ƙarar ba a yi magana kan wannan ba to amma akwai wasu hukunce hukunce da suka gegi wannan to sai manyan malamai mujtahidai ba ba malamai islamiyya ko malaman unguwa ko malaman layi da kwararo ba mujtahidai a ƙasar nan irin su malam abubakar gumi ko mun fahimci wannan da kyau ko sai a zauna a wata rabita da za ta haɗe su guda sai su tattauna akan wannan abubuwa sai su kawo nassoshi na alkur'ani da hadithi sai su yi ijima'i akan halacci ko haranci sai a ce an yi ijima'i ko kuma ya kasance wani malami ne zai yi kiyasin wani abu a cikin wannan abin ya ce e in an kalli kaza da kaza zai iya fitar da abu kaza ina fatan mun gano wannan da kyau kamar yadda Allah yake cewa a tabiru ya ulul alibab malamai suna kafa hujja da wannan da cewa fa a tabiru ya ulul albab cewa ita ma dalili ne da ke cewa a iya yin kiyasi ina fatan kun gano wannan da kyau to in muka zo babin da zai bayani kan kiyasi za a yi kokarin bayyana wa mutane me ake nufi da shi tukuna wannan ina kokarin ku fahimci waɗannan abubuwan da za mu tattauna ne da mala yake kawo to waɗannan akwai malaman da ke kawo guda hudun nan su ce su ne almuttafaku alaiha a haƙiƙanin gaskiya kiyasi sai in ya zama sahihi to ana yadda da shi amma waɗancan guda uku su ne almuttafaku alaiha kuma za mu bayani menene ijma'i sannan menene saɓani ko kun gano wannan da kyau ko sannan mala ya ce zai bayani akan alistihsan alistihsan waɗannan ƙa'idoji kusan imam malik ne ya ƙara su wanda akwai inda yake ɗaukan su a yi amfani da su a abin da yake ta shiri'i ne Al-Islami. amma mafi yawancin malamai ba su yadda da su ba ko kuma sun samu saɓani akan wasu daga cikinsu akwai kuma abubuwan da suka gabata wanda shi imam malik sanda waɗannan abubuwan kenan shi ma waɗancan malaman ba sa rayu ko kun gane wannan da kyau ko to za mu yi menene za mu ji menene al-istihsan sannan na shida malam yace ce za a yi bayani akan al-istishab za ka suna cewa istishabul hal ko kun gane wannan da kyau ko to menene alistisham za mu ji bambancin shi da alistihsan ko kun gane wannan da kyau ko in mun zo gaban da malam zai mana waɗannan bayanai a hakikanin gaskiya za mu ji su kuma da iznin allah za mu fahimce su na bakwai malam ya ce amalus sahabi aikin sahabi ma yakan zama ɗaya daga cikin <clears throat> hujjoji <clears throat> da dalilai waɗanda ake kafa shari'ar musulunci saboda allah maɗaukin sarki ya ce wa manyan shakikin rasula min ba'ad ma ta bayyana lahul huda wa biya gaira sabilul mu'minina wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'ad masira to waɗannan sahabbai za mu ji shin a ina ayyukansu da fatoyinsu suka inganta a yi aiki da su kenan kun ga wannan littafi ma sahamin asarin sahaba filfike zai taimaka mana matuƙa wajen ya zame mana abin kafa hujja a cikin wannan karatun da za mu yi kenan kenan cin da ayyukan sahabbai suna zama dalili da hujja wajen kafa shari'ar musulunci to wajibi ne ku a san su wajibi ne a fahimce su wajibi ne a yi takhrijin su a gane inda suka inganta da kuma inda ba su inganta ba na takwas mala ya ce za a yi bayan dangane da amalu ahlul madina aikin mutanen madina a wajen imam malik aikin malaman shi na madina hujja ne dalili ne da yake kafa hujja da shi wajen ba da fatoyi to menene amalu ahalul madina ina ne da ina ahalu amalu ahalul madina yake zama hujja a tashri'i ina ne kuma yake zama ba hujja a tashri'i ba da kuma yadda aka samu wancan sabani da kira al-muttafaqu alaihi ko al-mukhtalafu alaihi ina fatan mun gano wannan da kyau na tara mala ya ce al'urf al'urf yana zama dalili daga cikin dalilai na kafa shari'a misali al'adun mutane al'adun da ba su yi karo da addini da shari'a ba wannan kai tsaye ana yadda da shi wajen a gina hukuncin shari'a wani zai ce al'adar a eh, al'adar misali a shari'ar musulunci idan kaga 'yata ka ce kana so na ce na baka kai kuma ka ce ka karɓa aure ya kullu abin da ya rage biyu da za su shaida cewa wane ya aurar da yashi ga wane a matsayin shi na waliyinta wakilin wane ko shi wanan da kan shi shi kuma ya karba wannan na baka ka ansa shine siga kadai za a nemo shaidu ne daga nan kuma sai a yi maganar sadaki to a yau sai aka samu wasu ƙabila daga cikin ƙabilu su ne hausawa wanda su ne suka fi yawa inda muke ko muke rayuwa a cikinsu bahaushe zai ce na baka ka ce ka karba kuma ba zai baka yar ba kuma kai ma an ce ka ɗauka ba za ka ɗauka ba in ma ka ɗauka ka kai gidanku sai iyayenka su koro ka da ita sai su ce ba a aurar maka ba yau da za ka ga dattawa sun taho ina za ku sai su ce za su ji menene za su je baiko ne da sa rana kuma aka je baikon nan cewa ake an bada an karba kaga wannan kamar siga ne ko gano wannan sannan ga shaidu a wajen a wani lokaci kuma har a bada sadaki amma duk da haka in sun taso a kan hanya aka same su ina kuka fito sai su ce biku a ai baiko da sa rana ina matan sai su ce ai an sa ranar ɗaura aure ne wai duk wancan abun da aka yi wani alkawari ne ba aure ba ne haka da za a watsi a tambayi iyayenta cewa ina ɗanku da kuka auras sai su ce ai ba mu aurar da ita ba an dai sa ranar ɗaura aure bai ko aka yi da sa rana kenan urufinsu kenan ba su niyyar ɗaura aure ba kenan anan sai an kalli al'adansu kuma an kalli niyyarsu domin yana cewa innamal a'malu bin niyyat kenan su can ba su zo da niyan aure ba ko kun gane wannan da kyau ko su ma ba su zo da niyan su ba da aure ba sai dai sun zauna ne da niyan za a yi wani abu da ake ce ma baiko da sa rana kaga wannan orf ne kenan akwai malaman da ke ba da fatawa ana yin wannan kawai sai mutum ya je ci gaba da saduwa da 'yar mutane ko kun gane wannan da kyau ko sai ce ai an ce an ba da a'a sa'a wannan zina ba aure ba ne in ka je inda su a urfinsu in an ce an bada an karba aure ne ba abin da ya dame su da ninyan bai ko da sa rana to a nan wajen za a yarda da wannan ba matsala ina fatan kun fahimci wannan da kyau to urf kenan malam zai ƙara mana bayani a kan shi bayani gamsasshe na goma malam ya ce shar'u man qablana shari'ar waɗanda suka zo kafin mu yahudawa da kiristoci irin shari'o'in da aka sa masu mushin shari'a ne a kanmu ko mun fahimci wannan da kyau ku? misali ƙur'ani ya ba mu labarin wasu abubuwa ko annabi a cikin hadisai ingantattu ya ba mu labarin wasu dokoki da wasu shari'o'i nasu shin waɗannan shari'o'in za a zama wajibi a kanmu mai aiki da su kun fahimci wannan da kyau ku? misali ƙur'ani ya ba mu labarin annabi musa lokacin da yake ganawa da allah aka ce mashi fahla na alaika ka tube ta kalmanka innaka bilwadil muqaddasi tuwa to cire takalmi wajen shiga duk wani waje mai daraja mai alfarma kamar masallaci shin in mun fahimce shi a shari'a annabi musa lallai ne a cire a wannan shari'ar namu lallai ne mu sai mun cire takalmi mun zo masallaci ko mun gane wannan da kyau ku akwai inda za a iya cewa a akwai inda za a iya cewa a'a to a ina da ina ne za a ce A da A, sai mun zo wajen da malam zai mana bayani wannan just like introduction ne kawai malam yake yi ko kun gano wannan da kyau ku misali a shari'ar al'ummomin da ya suka zo kafin mu in aka yi wani laifi gamamman laifi sai a ce a kulla waje cikin duhu kowa ya ciro wuka ya soka mana kusa da shi shine kafara fara ka kashe na kusa da kai shine fara na laifin nan da aka yi kamar yadda Allah ya ba mu labarin banu Isra'ila aka ce musu an anfusakum ku kashe kawunanku kuna fahimtar wannan da kyau ku to shi ma wannan shari'an wasu al'umma ne da suka zo kafin mu shin shari'a ne gare mu jama'a kun gane wannan da kyau ku da dai sauran wasu abubuwa a banu isra'ila da yaro zai ma tsari ko ta ya fallatsa jikinka to ba ka ba wankewa sai dai ka sa wa reza ko aska ka yanke wajen wannan shari'an su ne su can da su gabace mu to shin shari'a ne gare mu mun mami haka jama'a kuna gane wannan da kyau ko shar'u man qablana na sha ɗaya shine saddu zara'i toshe kafan banna toshe kafan ɓanna abubuwa ne za su taso misali idan aka bar ababen nan suna faruwa so da dama to ɓanna zai iya faruwa da annabi yake cewa kada namiji ya keɓance da mace daga shi sai ita face na ukunsu ya zama shaidan ce aini liman ne aini malam ne aini kaza babu laifi a har kai ma shaidan zai iya shiga cikin tsakanin an hana keɓancewa ne saboda a toshe kafan ɓanna da dai sauran abubuwa da yawan gaske annabi ya ce duk wanda ya imani da allah da ranar kiyama kai ya zauna a kan teburin da ake kai da komo da giya kenan duk mutumin da ya zauna a kan teburin shi ya zama kafiri a'a amma an toshe kafan ɓannan ne saboda zama wannan waje akwai barazanan ka ɗanɗana ta wata rana na da kuma barazanan da zai iya bayuwa ka riga ganin giya ba wani abu ba ne yanzu wanda ya zauna a garin da ake shan giya ba ɗauke ta laifi ba haka zai zo cikin al'umma yana ɗauka giya ai ba wani laifi ba ne ai giya ba wani abu ba ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau to bayan da malayi lissafo mana waɗannan abubuwa da zai tattauna mana a gaban farko daga cikin gaɓoɓi guda uku na wannan littafi sai ce wa usula hazihi masadir kulluha asalin waɗannan masadar ɗin tun da kan kiyasi, har al-istihsan har al-istishab har amalu sahabi amalu ahalil madina al'urf shar'u man qablana sabdu zara'i mala yace hiyal kitabu wa sunna wal ijma shi shine alqur'ani da sunna da kuma al'ijima'u. ijmau jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa aslu hazihi aidan asalin waɗannan abubuwa su kuma gaba ɗaya alƙur'anin da sunnan da ijma'in huwal ƙor'anul karim shine Al'ƙur'ani mai girma Al'ƙur'ani shi ya tabbatar da sunna Al'ƙur'ani shi ya tabbatar da ijima'i. asalin waɗancan da muka lissafo me ya tabbatar da su Al'ƙur'ani sunna ijima'i? alqur'anin da sunnan da ijima'in su ko mai ya tabbatar da su Al'ƙur'ani shi ya tabbatar da ƙur'ani da kanshi Al'ƙur'ani shi ya tabbatar da sunna da kanshi sannan Al'ƙur'ani shi ya tabbatar da ijima'i. in ɓangaren ruwaya ne sai a ce sunna ita ce ta ruwaito alkur'ani amma me ya tabbatar da sunna alkur'ani ne ya tabbatar da ita wannan littafin da ke hannunmu muka ce shine alkur'ani me ya tabbatar mana da shi shine alkur'anin da kanshi zalikal kitabu larai ba fihi hudan lil muttaqina zaka ji inda qur'ani da kanshi yake bayani yake tabbatar da kanshi da kanshi jama'a mun gano wannan da kyau ko to malam zai zo duk waɗannan bayanan ya mana yadda in ka tashi za ka yi jawabi dangane da alkur'ani za ka yi jawabi ne fes ba ka jin wani ɗar a cikin ranka jama'a mun gano wannan baka ƙi duk wanda zai tambaye ka menene alkur'ani za ka ba shi ansa bayani shafi bayani gamsashe Malam ya ce wa aslu usulul islam kulluha kuma shi alkur'ani shine asali ga duk wani ka'ida da wani matakai na kawo shari'ar musulunci babu coge ƙur'ani shine asali kenan duk wanda zai zo maka da wani abu ya ce musulunci ne ka yi to ya nuna maka shi a cikin alkur'ani ya nuna maka shi a cikin hadisi hadisin kuma ingantacce sannan ya kawo maka ijima'in malaman musulunci misali sahabbai suna daga waɗanda ke ruwaito mana shari'a kuma suna daga abokan rayuwar annabi waɗanda suka taimaka mai wajen isar da saƙon allah a sasannin duniya to shin sahabban nan yadda da su da amincewa da su da kasancewansu adalai ƙur'ani ya magana a kansu eh sai ka kawo ayoyi da suke magana a kan alƙur'ani muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يؤجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما to kaga wannan aya ne daga cikin ayoyi da suka tabbatar mana da nagarta da kirkin sahabbai ina fatan mun gane wannan da kyau wanda hatta cikin littattafan da suka zo kafin mu gayi can Allah maɗaukin sarki yana ta bayyana su yana ta jinjina masu ya yarda da su jama kun gane wannan da kyau ko to haka ake son duk abin da za ka ɗauko ka kawo wannan abin ko ko menene in ka ce shari'a ne a kan shi ana kafa musulunci sai a tambaye ka yana ina a cikin qur'ani a daidai ina yake cikin qur'ani in babu to ba ta shari'ul islami bane ba ka ba shari'a da shi karya ne ko mun gano wannan in ka ce to sunna a daidai ina ta zuwa cikin alqur'ani sai mu ce tana nan ko mun gano wannan da kyau ko tana nan a cikin alqur'ani wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana jama'a kun gano wannan da kyau ku to kiyasi fa sai mu ce qur'ani ya ce fa'atabiru ya ulul alba mun gano wannan da kyau ku saddu zara'i fa Allah ce wala taqrabu zina da aka lissafo innal hamra wal maisir wal ansab wal azlam rijisun min amali shaitani sai ce me fajitanibuhu kenan kusantar su yana daga cikin matsala ina fatan mun gano wannan da kyau to duk za mu zo a buga misali akan waɗannan abubuwa da yadda za ku bi ku fahimta kuma ku gane su allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mala ya ce al'aslul awwal asli na farko da da shi ne ake kafa shari'ar musulunci kai tsaye shine alƙur'anul karim Alkur'ani mai girma ya jama'ar musulmi koyo ga duk abin da ya shafi alkur'ani wajibi ne tun daga karatun shi tilawan shi kuma mun fahimci wannan da kyau ko ka san shi ka haddace shi abin da ya shafe shi na ulumul qur'an duka da abin da yake da alaka da usulul tafsir da duk wasu ulum wanda zai sa ka fahimci alkur'ani wajibi ne ka san shi domin in ba haka ba bayan da za ka iya fahimtar alkur'ani fahimta shi. yanzu a iya ɗauko ka a ce maka sahabi ba mutumin kirki ba ne a ta kawo maka wasu tatsuniyoyi wanda gashi a cikin alkur'ani allah maɗaukin sarki shi kuma ya yabe su ya wani cewa mutanen kirki ne to in baka san alkur'anin ba sanin da ya dace ka san shi to sai ka yi da maganar da wancan yake faɗi inda ka yi mai sanin alkur'anin ma'ana sani sama sama sai wani ya zo maka da waɗancan hayaniya da bankaura to sai ka iya yadda duk da awoyin da za ka kawo ka ce ai gashi Allah ya ce Allah ya ce Allah ya ce to in dan shi'a ne sai zo sai ce maka bada'u ai da ni Allah ya yarda da su yanzu ya fasa sai ka ce to naji ni ina da ayar da Allah maɗaukin sarki ya ce ya yarda da su ko kai kana da ayar da Allah ya ce ya fasa domin a Allah ya ce ya yarda da su ko mun fahimci wannan da kyau ko kuma shi allah da ya zo ƙarshen alkur'ani sai ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina jama'a kun gano wannan da kyau ko yau an gama to a cikin kuma shi wanda aka gama Allah ya ce ya yarda da su kuma la yudillu rabbi wa la yansa abin da zai faru a nan gaba gaban har zuwa tashin kiyama Allah bai jahiltan wannan ya san shi fas shi ya tabbatar da wannan cikin Qur'ani haka abin da zai ya faru a can baya bayan tun daga farko allah bai mantawa da wannan domin ya ce wa ma rabbuka nasiya to sanin alkur'ani sanin da ya dace ya cancanta zai sa ba wanda zai wasa da imaninka ba wanda zai wasa da addininka za ka fahimce shi fahimta fahimta gamsashen fahimta da ake so jama'a mun gane wannan da kyau ku wallahi in ka san alkur'ani ka fahimci waɗannan abubuwan da ake son a haskaka maka a yanzu ba wani wanda zai zo maka da wani bida'a ko ya zo maka da wani son zuciya ko ya zo maka da wani al'ada ya zo maka da shirka da abin da zai ɓata addinin ka kai ya karba duk abin da ya kawo sai ka ce a kawo mana asalin abin magani kana gwamawa ya saba sai kai watsi da shi jama'a kun gane wannan da kyau ku to anan ne za a yi kokarin nuna maka meye alkur'ani ya za a yi ka san alkur'ani to daga nan ne za ka tirsasa kanka to yaya za a yi ka koyi yadda ake karatun alkur'anin ka san ma'anan alkur'anin sannan ka haddace alkur'anin yana daga abin da nike son in allah ya so a cikin wannan karatun sai mun karantar da mutane su ne tafsiru ayatul ahkam za mu zo da tafsirin alkur'ani ne muke yi a nan to amma ba kur'ani ne za a yi tafsiri yadda ka saba ji muke in muka zo tafsiri da muke da azumi ko kuma da wasu kwanukan da muke na musamman wanda ba cikin azumin ba a fara tun daga aya har zuwa ƙarshen alkur'an awayin hukunce hukunce kaɗai ne ina zo wata sura ma gaba ɗaya in ba hukunci a cikinta ba za a yi magana kanta ba sai a ƙetare ta kawai amma duk inda za a ce halal ko haram makaruhi ko mustahabbi kaza ko kaza sunna ko bida'a, musulunci ko za a zo da waɗannan abubuwan sai a bayani a kansu jama kun gane wannan da kyau ku kenan duk wani wanda zai ƙara ko ya rage kana da ma'aunin da zaka ce a daidai ina ne ƙarin ko ragin ya zo a ƙur'ani awayin kasansu sai ko mu zo da tafsiru ayatul aqida sai mu zo da kisasul qur'an kenan sai ka san alqur'ani sanin da ya kamata kai mashi jama'a kuna gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mala yace a haka yake karkasa abubuwan da yace al-fasl al-awwal in kuma yace awwalan to kuma an kara maimaita sai a ce a sai a zo a ce ba in na ba ɗin ya karkar sai a zo a ce awwalan kun gano wannan da kyau ko in wannan a ɗin ya karkar sai a ce awwalan a karkashin shi a ce thaniyan thalithan rabi'an khamisan sadisan har zuwa karshe ko kun gano wannan da kyau ko hatta irin waɗannan abubuwan rumus da ake kawo su to in aka zo ka'ida na ilimin imla'i sai an yi ƙoƙarin nuna wa mutane yadda ake kawo su da kuma yadda ake yin su allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce arrafallahu azza wa jalla kitabahu bi qawlihi ta'ala allah maɗaukin sarki da kanshi shine ya sanar da yi bayani dalla-dalla na littafin shi shi da kanshi a inda yake cewa ku lura nan bambanci ne ko ko saɓani ne ko kuskure ne na bugu da ya hada azza wa jalla da kitabahu ko kun gane wannan da kyau ku in ka zo sai ka rasa jala katabahu ne ka karanta wa jala kun ga ya hade ko to asali kuskure ne arrafallahu azza wa jalla sai zama kitabahu Allah da kanshi ne bai bar wani ya bayanin littafin shi ba shi da kanshi ya ɗauki gabaran bayyana wa mutane menene alkur'ani ko me alkur'ani yake dauke da shi bi kaulihi ta'ala a inda Allah madaukin sarki ke cewa kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir shi alkur'ani kitabun wani littafi ne uhkimat ayatuhu wanda aka tsara aka kyautata ayoyin shi wane mutum ƙur'ani tsararren littafi Inna innahu laqawlun faslun bayani ne dalla-dalla bayani ne daki-daki tsararren littafi ne shi yasa allah ya kalubalanci duniyan aljanu da mutane cewa su zo da irin shi sun isa da suka kasa aka kalubalance su da cewa ko da surori guda goma suka kasa aka ƙara sassauta ƙalubalanta aka ce ko da sura ɗaya allah ce fa'illam taf'alu in waɗannan ba su iya ba to har abada ba za a iya ba to duk mai ja da alkur'ani da hukunce-hukuncen da ke cikin alkur'ani to ya ji tsoron wata irin wuta da allah maɗaukin sarki ya tanadi kenan alkur'ani uhkimat ayatu tsararrun ayoyi ne da allah ya kyautata tsarinsu sun fussilat sannan aka zo da su daki-daki ɗaya bayan ɗaya in kana karatun alkur'ani baka taba karanta wani zance na wani fitacce wani ƙwararre wani masani wanda ya zo da tsari irin tsarin alkur'ani ba tun da kake a duniya baka taba ji ba ina fatan mun gane wannan da kyau wanda yau za ka karanta gobe ka karanta ba ka karanta bai gundure ka ba da wani zai zo ya ƙara maimaita karatun abin da ka saba ji kana karantawa sai ka ji yadda ka san baka taba jin shi ba yau ne ka fara jin shi wannan sai alkur'ani sai ce milladun ƙur'ani ya zo ne daga wajen alhakim mai hikima gwani habir habir kuma allah wanda ya zama ƙwararre wanda ya iya tsara abubuwa daki-daki da tantance su jama'a mun gano wannan da kyau ku allah mai hikima allah gwani allah masani da ya iya tsara abubuwa da kuma tantance su wannan aya ta zo a cikin suratu hud a aya ta farko kenan in mun fahimci wannan da kyau kenan alkur'ani da kanshi ne ya zo yake bayanin kanshi da kanshi allah bai bar wani ya bayyana mana alkur'ani da irin fahimtar shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce wa ƙaunuhu ta'ala har ila yau da faɗin allah maɗaukin sarki da yake cewa wa innahu lakitabun aziz lalle shi alkur'ani littafi ne mabuwayi littafi ne mai daraja littafi ne mai ɗaukaka wanda wannan ɗaukakan da wannan buwaya na shi, allah ya ce laye a tihil batulu min ya daihi ɓanna kowace irin ɓanna bai iya zuwa ma alkur'ani ta gaba gare shi wala min khalfihi haka ta baya gare shi da za a biyo ma alkur'ani ta bayan gida ba za a iya sadar da ɓanna gare shi ba ko gano wannan da kyau ko kenan duk ta inda aka ɓullo ba a iya cutar da alkur'ani duk yadda mutum ya zo da dansisa ko da ko alu baki ko alu ja ya nufin zai zo ya ƙara cin alkur'ani kur'ani ba zai karba ba idan da mutum zai ƙoƙarin zuwa da ɓannan shi da ɓatan shi ƙoƙarin saɗaɗo da shi cikin alkur'ani alkur'ani ba zai iya karba ba ina fatan mun gano wannan da kyau qur'ani ba zai yi da wannan abubuwan ba shi yasa ya ce layi a al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilon, min hakimin hamid shi alkur'ani littafi ne saukakke daga allah mai hikima kuma allah wanda ya cancanci yabo da jinjinan ban girma Jama ko kun gane wannan da kyau ko kaga allah da kanshi ne ke ta kokarin yi bayanin wai menene alkur'anin da za a zo a ce za a kawo ayoyin da ke bayanin menene alkur'ani me alkur'ani yake dauke da shi me kaza me kaza jama wannan littafin ba zai iya dauke waɗannan ayoyin ba kuma gano wannan da kyau ko ba zai iya dauke shi ba na daga ciki za a iya kawo inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna menene azzikr alkur'ani kenan cikin littattafai gaba daya wani littafi ne ya sami irin wannan gatar daga wajen allah cewa lalle za a tsare shi babu sai alkur'ani mai girma jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku? usi malam ya ce wa'arrafahul ulama bi qawli ba'dihim an samu wasu daga cikin malamai sun yi bayani dangane da alkur'ani a inda wani daga cikinsu ke cewa kalamullahil mu'jas shi alkur'ani shine littafin allan nan da yake gagara badau littafi ne gagara koyo littafi ne littafin da allah ya kalubalanci duniyan masana mutane da aljanu almunazzal littafi ne da aka saukar da shi ala nabiyihi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda aka saukar ma annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi shi da 'yan ɗakin shi al-maktubu fil masahif wanda yake rubuce a cikin musafi yake rubuce a cikin fallaye da takaddun alkur'ani bi bitawatir wanda aka ruwaito mana daga annabi ta hanyoyi birjik hanyoyin da tangarɗa na ƙarya ko haɗin baki ko fasikanci ko yaudara ko cin amana bai shiga cikin shi ba almuta'abbadu bi tilawatihi wanda ake bauta wa Allah maɗaukin sarki ta hanyar karanta shi wannan shine alkur'ani jama'a dalla dalla wanda annabi yake cewa in ka zo karanta alkur'ani kowane harafi ɗaya na shi ka karanta za a baka hasana za a baka lada goma in ka ce alif lam mim annabi ya ce ba harafi ɗaya ba ne harfa uku ne lada talatin in ka ce zalika zalika harafi nawa ne a wajen eh harafi hudu zalun harafi nawa sai ne alif maddin sai lamun sai kafun ka lada nawa arba'in in kada da alif lamin lada nawa yana saba'in mai kamanta. in ka je kana karanta mujallan kwallo ko mujallan fim nawa za ku samu sai zunubi nobels da ake karantawa wanda yake ɗauke da labarai na nishaɗi, da labaran wasu fitattu wajen tattali ko jarumai wajen fafata fagen fama a wajejen yaƙe-yaƙe da wasu jarumai da suke fice a rayuwa ba wani wanda karanta tarihin shi yake baka hasanat irin wannan irin alkur'ani mai girma jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko mala ya ce wannan bayani unzur manahil al'urfan ka duba littafin al-manahil al'urfan na a sheikh muhammad abdulazim azzarkani a jiz'in farko shafi na sha tara taba'a na darul fikar wanda sun buga wannan littafi hijiran annabi na da dubu ɗaya da da ɗari takwas wanda ya daidai da 1988 yau kusan akalla shekaru goma sha biyu kenan haka ne eh, a 22 shekara 22 ina fata mun gano wannan da kyau da buga wannan littafin malamin ya zauna ya yi ma alkur'ani malai ce wal qur'anul karim fil haqiqa a ƙashin gaskiya dai qur'ani mai girma a jallu min an rabbi ta'rifil bashari ya wuce wani mutum ɗaya daga cikin mutane ko wani malami daga cikin malamai ko wani masani daga cikin masana ko wani gwarzo mai fasaha daga cikin gwaraza masu fasaha ya iya tsayawa ya bayyana maka me ake nufi da alkur'ani da wannan bayanin nashi zai wakilci bayanin allah id domin laisa ba da ta'arifin lahi azza wa jalla ta'arif babu wani bayani kuma gamsashe wanda ya kewaye dukkanin bayanai wanda yake tattare da bayanin allah mai girma lakin sai dai jara urful ulama al'adan malamai dai ya gudanu inda mithlu hazihil buhus duk in sun zo irin waɗannan bincike na ilimi an arrafu bil maudu su yi kokarin yin bayanin abin da suke son yin bayani a kan shi ne kadai ina fata mun gane wannan da kyau ma'ana duk abin da malamai za su faɗa ko za su karantar ko za su yi to in sun zo kan wannan karin zancen to suna ƙoƙarin bayyana wa mutane wannan bayanai na abin da suke ɗauke da shi domin a gane ba wai dan bayanin allah ya gaza ko don bayanin allah yana da naƙasa ba jama'ar annabin mun fahimci waɗannan bayanai da kyau ko allah ya sa mu dace ba'un mala ya ce ba bayan da muka ji alif sai ya ce ba khasa'isul qur'anul karim wasu ke keɓantattun darajoji da matsayi da alƙur'ani mai girma yake ɓanta da su khasa'isul qur'an kathira mala ya ce keɓantattun darajoji na alƙur'ani wasu irin darajoji masu ɗimbin yawan gaske lakin a hammuha ma ya ati sai dai ga wasu waɗanda su suke da mahimmanci sama da sauran ga su domin ai dama akwai almuhimmu akwai al'ahammu akwai alkaza da sau ina fatan kun gano wannan da kyau to cin da wannan littafi ne ɗan takaitacce kamar hand out ne ko kun gano wannan da kyau ko to sai ake ƙoƙarin a zo a ɗan bayyana maka wasu abubuwa 'yan kaɗan-kaɗan da sanda aka sanya maka babban littafi na usulul fiqh kai tsayen an zo ana bayani za ka iya ganewa ina fatan mun fahimci wannan da kyau kamar misali ne mutumin da bai taba koyan abcd ba sai kuma ake son a koya mai yadda zai rubuta wasiƙa aiki ko ya same shi mutum ne bai taba alifin ba'un ta'un ba sai ake son za a koya mai rubutu na ajami aka ce to rubuta b a nan sai tambaye ka menene b to tun asali ka zo koya mashi a b c d e f g har zuwa karshe ya san su in ya san su ya fahimce su ya nakalce su nakalin da ya kamace shi to duk waɗannan abubuwan zai iya yin su jama'a ko kun fahimci wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce awwalan na farko daga cikin khasa'isul qur'an malam ya ce arrabbaniya shi wannan alkur'ani littafi ne wanda yake daga wajen allah ƙur'ani kitabun rabbani littafi ne daga wajen allah littafi ne na allah littafi ne saukakken allah littafi ne kararre daga wajen allah ba wani littafin da za ka ɗaga a duniyan nan ka ce haza kitabun rabbani in ba alkur'ani ba ko kun gano wannan da kyau ko duk littafin da ka daga ka ce wannan littafi ne na Allah za ka yi kuskure alkur'an ne kaɗai za ka yi wannan ina fatan mun gane ko bible bai ɗaukan wannan suna da wannan kirari a don koyin ba sai don matsalan da ya fuskanta na rage-rage na ƙare-ƙare na canje-canje kan kan baya birkiɗe-birkiɗe karo da juna da saɓani da ke cikin shi alkur'ani shi ko la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi me yasa tanzilun min hakimin hamid me yasa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna jama'a mun gane wannan da kyau ko me yasa a taura da linjila new and the old testament aka samu waɗannan haɗurra sun same su domin ƙur'ani ya ce bi mastuhufizu min kitabin saboda su ne malaman da masanan suke kiyaye littafin suke tsare shi to su kuma an samu suna ta kashe annabawan suna ta kashe malaman sai aka waye gari littafin ya ɗaya ce sai aka aka iya musanya shi aka iya birkiɗa shi aka iya canje-canje da ƙare-ƙare da sauran abubuwa na asha kenan idan ka ɗaga a taura na yau ita ce tsohon alkawari sai ka ce na yi imani da attauran da aka saukar ma annabi musa cewa littafin allah ne in ka ɗaga sabon alkawari shine injila sai ka ce na yi imani da littafin injila da aka saukar ma annabi isa littafin allah ne idan aka ce wannan da ke hannun kafa. sai ka ce na yi imani da abin da yake ciki da ya tabbata maganan allah ne wanda bai haɗu da haɗarin 'yan ta'adda ba saboda mai saboda ƙur'ani ya ce sun canza yuharrifuna funar kalima an mawadi'ihi sun ɓata shi sun yi shige-shige da fice-fice canje-canje da birkide-birkide jama ko kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace mala ya ce ai annahu kitabun lahi azza wa jalla shi alkur'ani littafi ne na allah lafzan wa ma'anan lafazin shi daga allah yake in ka ce kul huwallahu ahad lafazin kulhuwallahu ahad daga Allah ne sai dai muryan nan da ka ji na wani. amma lafazin yadda ake karanta shi haka shi kanshi annaba aka ce haka zai karanta ko kun gano wannan da kyau ko ma'anan da ke ɗauke a cikin littafin kuna fahimtar wannan da kyau ko to ma'anan daga Allah ne me ma'anan shine ka ce Allah ɗaya ne ko kun gano wannan da kyau ko wannan ma'anan daga Allah ne misali hadisi kudusi shi bai da wannan hadisi nabawi shi bai da wannan ina fatan mun gano wannan da kyau yana da bambanci bambanci sosan gaske da waɗannan bayanan da ake kan gabatar da su a haka jama'a ko kun fahimci wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya tsare mana shi yasa ma allah maɗaukin sarki ya ce tanzilun min rabbil alamina shi alƙur'ani saukakken littafi ne daga allah ubangijin halittu aya ne da ta zo a cikin surat haqqa aya ta arba'in da uku haka allah maɗaukin sarki ya ce hamim tanzilul kitabi minallahi al-azizil alim allah madaukin sarki ya ce shi ne wanda yake saukar da littafi kuma wannan littafi ya sauka ne daga allah mabuwaye kuma allah masani allah gagara misali allah gagara koyo wannan aya ne ta zuwa cikin soto ghafir aya ta ɗaya zuwa aya ta biyu haka allah ya ce hamim tanzilun minar rahmanir rahim wannan alkur'ani littafi ne da aka saukar da shi daga mai rahama kuma mai jin kai aya ta ɗaya zuwa aya ta biyu a cikin suratul fusilat haka allah ya ce hamim tanzilul kitabi min azizil hakim wannan alkur'ani littafi ne saukakke wanda ya sauka daga allah wanda ya zama mabuwayi kuma mai aya ta ɗaya zuwa ta biyu daga cikin suratul jasiya sannan allah ya ce innaka latulaqqal qur'an min ladun hakimin alim wa allah ya ce wa innaka latulaqqal qur'an lalle kai annabi kana talakai kana anso wannan alkur'ani ne daga allah wanda yake mai hikima kuma masani bala ya ce falƙur'anul karim kun ga wannan alƙur'ani mai girma kalamun lahi littafin allah ne wa kitabuhu kuma maganan allah ne littafin allah ne lafzan wa ma'anan lafazin shi da ma'anan shi walaisa fil ardi kulluha kitabun yattasibu bi hazihi sifa bala ya ce walaisa fil ardi babu a bayan ƙasa kulluha gaba ɗayan duniya an gama ko'ina kitabun wani littafin da ya tasifu bi hazihi sifa wanda ya siffanto da wannan sifa gairar qur'an wanda ba alkur'ani ba duk duniya ba wannan littafin ka bugi kirji wannan littafin bai da wannan siffan haka duk wani littafi a duniyan nan da za a kawo kowaye marubucin shi kowaye ya zo da shi bai da wannan siffa da alkur'ani mai girma ya siffanti da shi ina fatan kun gane wannan da kyau wannan alkur'ani kenan to bayan da malam yi mana bayani dangane da a ƙur'ani kasancewar shi littafin allah sai kuma ya ce thaniyan daga cikin dai abin da malam ya kira da khasa'isul kur'anul karim ya ce al-ijaz ƙur'ani gagara don gagararru ne ƙur'ani gagara don duk wani mai koyo ne da wani wanda yake musu da wani wanda yake da ja da tambaba gane da shi mala ya ce nattaju an kaunar Ƙur'an karim lahi lafzal wa ma'anan annahu mu'ujas mala yake cewa dole a fa'idantu kuma a samo a fahimci kasancewa alkur'ani fa maganan allah ne lafazin shi da ma'anan shi dole ya zama gagararau ya zama gagara badau ya zama gagara koyo ina fatan mun gane wannan da kyau domin wane ne zai zama irin allah ballantana ya yi magana ta zama daidai da na allah akwai kenan duk wanda zai yi magana a ce maganar shi ta so ta kama da ta allah to shi ma ana da bukatan ya zama irin allah kenan to ko akwai babu to to cin da babu babu wani wanda zai zo da wata magana ko yaya take wacce za ta zama irin ta Allah maɗaukakin sarki Allah ya taimake mu jama'a sakamakon ƙurewar lokaci za mu saurara a nan idan Allah maɗaukakin sarki ya rayar da mu karatun da zai biyo bayan wannan to za mu zo za mu tashi da izinin Allah daga nan sai mu dasa zuwa ƙarshen abin da allah maɗaukin sarki zai sauwaƙe mana wajen karanta nan muke cewa fasubhanakallahumma bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk